لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسرت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعافيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu yau darasinmu kitabu talak wato hukunce-hukuncen saki shine darasinmu a cikin wannan littafi namu wato sharhu sunna kitabu talaki babul khul'i wato cikin kitabu talaki ya fara da babin bayanin khul'i abinda aka ce ma khul'i idan jayayya ta yi nisa tsakanin miji da mata to sai a sa mai sulhu ya sulhun su in ba yi nasara ba in shi ya bai da gaskiya an gane bai da gaskiya sai a bashi umarni ya sake ta idan ita ba ta da gaskiya an kai an kai ta gyara ta ki gyarawa sai a ce to ba a sakinta abinda za a yi da ta biya shi kuɗin aure to duwa da aka sasanta aka ansa gare ta shi aka ce ma kulli qala Allah ta'ala madaukakin sarki Allah ya ce wa in kamtu Allah yuqima hududallah idan kun ji tsoron ba za su iya tsayar da haddodin Allah ba wato kun ji tsoron miji da mata ba za su iya zama na shari'a ba to fala junaha alaihima babu lahi tsakanin su su yi hulqu su yi fi ma ga abin da ta yi fansa da shi wato babu lahi tsakanin miji da mata su zanna su yi yi ta ba shi wani abu wanda zai yi aure shi shi ba ta wani abu na saki a kala dawusu malam dawusu ya ce illa an ya kafa Allah ya kima Allah. Eh, sai dai in sun ji tsoron ba za su iya tsaye da dokokin Allah ba fi ma fi da ibtarada li kulli ga abin da Allah ya wajata ga kowane guda daga cikin miji da mata ala sahibi ga aboki ne fil ishra da zamantakewa wa soba da abotakan zama idan kun ji tsoron ita ba ta iya ba da ba ta iya hankuri ta ba da haƙƙin aure shi kuma an ji tsoron ba zai iya hankuri ba ya ba da haƙƙin auratayya shi ma to nan babu lahi sai a yi tsakanin tsakaninsu amma ita mata ba ta biyan hul'i sai in ya zama wato ita ba ta da gaskiya kuma an buga an buga da za a yi ta gyara ta ƙi yadda ta gyara to sai a ce to tun da ba ki gyarawa to ki biya shi wani aure tun da ba ki gyarawa أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أزهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ياتي anna imra'ata sabit bin qais lalle ta sabit bin qais atatin nabiya shi sabit bin qais masana addini na kuma makarancin alqur'ani na kuma lokacin akwai imani sosai ya ji labarin yarinyar nan ya zo ya bide ta kuma ta ji labari ne ita ma yana fida ta ce ta yarda an kai musu aure bai taba ganin ta ba bata taba gani ne ba an ka ya ko da ya taho da daddare aka kawo ango sai ta leko ga abin nan ga danni sai ta ga kowa tsaye amma mijin tana can wajen kukunan mutane kowa tsaye amma ita mijinta dan guntuna yana can kusa ga kunkurin mutane to abin da ɗaya gama ta da shi kenan kowa tsaye amma ita na ta ga can ƙasa Eh, to wannan eh, shi ɗaya gama ta da shi babu wani abin da ya mata kuma matar saliha ce illa dai ga sha'awar ta ba ta iya zama da shi hakan, kowa tsaye ita na ta ƙasa shi ɗaya na da shi babu abin da ya gama su don haka da ya shigo cikin gida ya mata magana sai ta kyale ta ce in ba don tsoron Allah ba da na towa ma ne yau ga huskarka saboda rashin ganin sha'awa sai nan. to amma tsoron Allah ya hana fitowa mai nuna. to da an kasa ya ta waye a tattin nabiya sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa kala ta ce ya lallai ƙara ni kawo ne kika ƙara ta ce miji na sabitu bin kaisin. ma ba alaihi fi khulqin ba a yi aiban ta shiga da bai da mugu ɗabi'a ko guda wala dinin ba aibanta shi ga addini bai da wani sharri ga addini ko wani iri mutumin keke sai dai ban iya zama da shi walakin ni a karamar kufar bil islam sai dai ina jin tsoron bayan na musulunta in yi kafirci kuma don wallahi an ka bane da shi ko kahira ina zama mace in ba ta san namiji ko mi na yi don haka ya ce kun ji dalilinta ita dai so ne abba ta idan wannan ɗan gajecin da ta gani amma ta adila ce salihata ta ce bai da illa ga ɗabi'a bai da muguwar ɗabi'a kowace iri eh, bai da sha'anin na ƙasu ga addini kowane iri sai dai gaskiya ba ta so ne to manzo Allah ya yarda da yarinyar nan mai addini ta kala sai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aturaddina alaihi hadiqatahu annabi ya ce za ki mai suwa mai gona yi don gona ce ya bata bai da ko ɗari to sai ya bata gona ita a sadaki shi makarancin alkurani na kawai sabita bin kaisa kina mai suwa mai gona yi kalan na amtacce ta mai suwa mai ya fi inda za abinci take tana sha قال a الله صلى الله عليه وسلم أقبل خديئة خديئة النبي يقول an ثابت أن ka waɗanda liƙa da liƙatan kan ke ta saki guda sai ya an shigo na ta ya ba ta saki guda kun ji asalin hul'i kenan shi ya hul'i na farko da an ka taɓa yi a musulunci hada hadisin sahihu wannan hadisi hadisi ne sahihu waro ya an amrata kuma an waito daga amratu an aisha radiyallahu anha anna habibata binta sahal ita ko wannan habiba binta Sani ita ce mata wannan bawa Allah to habiba kana inda sabitu bin qaisin ka zama karkashin sabitu bin qaisin take ita habiba sunan mata kenan habiba a da haka in an ka ce yariya habiba aka ce mata ana zaton ta zama mutum ne kwarai in dai ta samu tarbiyya sai dai in habiba ta haɗo ga hannun da ba na ƙwarai ba ya koya mata mugun abu amma dai suna in dai an ka samu yarinya habiba kuma bata mutu ba kan rayu to in dai ta samu hannun ƙwarai to mutum ne kirki za ta zama a ita wannan mata mata habiba binta salim na inda sabit bin qais bin shimas fadarabaha sai ya buge ta ka kasara ba da ya karya wani ɓangare nata don wulakanci ya yawa ta ce in ba don tsoron Allah ba da na tuha ma me yau ga fuska ya yi hushi ya ɗan buge ta a atar rasulallah sallallahu alaihi wasallam ba da subuhi an kawo amarya da daddare bayan an yi sallar asuba ta hito ta kawo kara kotu fashaka ilai ta kawo ƙara ga annabi sallallahu alaihi wasallam wada'a annabi sallallahu alaihi wasallam sabitan sai annabi ya kira mijinta sabitu da an kame da bahasi annabi ya lura zaman bayi wa qala sai ya ce khuzu ba'da mali haka dauki wani abu daga dukiyarta wa fariki haka rabe da ita wa qala yace wa yasluhu zalika ya rasulullah ya manzo Allah haka nan na yiwa saboda mutum a kawo mai amarya da daddare da sai a raba shi da ita ya ce abin nan na yiwuwa kala na'am annabi ya ce yana yiwuwa kala fa inni asadaqtuha hadiqatayn sai ya ce ma annabi to ni na yi mata sadaki da gonaki guda biyu wa ma da yadiha duka hannun gonakin suna nan ga hannunta yanzu haka duka gonakin suna nan ga hannunta wa qala annabi sallallahu alaihi husama sai annabi ya ce a sha abin ka da gare ta wa farika karabi da ita fa sai ya ce to an gama shi kenan ko sai an kai haka nan a karajar bukhari a fi antala kun gani wato shari'a inda ana bin dokokin Allah ba su da wai gama. ta kawo tsara na ya ce ya tambaye shi ya ce ka amin nan ka an shi matakka ta kawo ka tsara. ka sashen dukiyarta ka rabe da ita ya ce to na yi mata sadaki da gona biyu kuma suna nan ga hannunta ta ansa aka tambaye ta ta ce lalle ya yi mata sadaki da gona biyu kuma ta ansa sai annabi ya ce to an sha abinka ya ansa ya ce to ka rabe da ita sai ya sake ta saki, guda shi kenan ita shari'a yan ana bin dokokin Allah da waya a kawo shari'ar da ka bakwai guda ba a gama ta ba watanni shekarun ji a yanke wata shari'a a abin nan wanda aka kara ya ce shekara ta 21 ana yin ta da Allah ya yi mai abin nan gajeren lokaci da abu ya ta yi shekarar da aka yanke ta ce shekara ta 21 ai abin nan a ne. Eh, shari'o'in Najeriya to shari'a ce wadda ba ta gaskiya ba shi yasa aka tafanoni gare su amma shari'a gaskiya kaga da mutum ya kawo kara sai a kira wanda ka kara ka ji abin da wani ka kara ka gaskiya na in ka ce gaskiya na sai a yanke hukunci in ka ce ba gaskiya na ba sai a ce ya kawo shaida in ya kawo shaida shaido da abin da sun ka tabbatar sai a yanke hukunci da shi yana an kare wa bi dalilin kun ga cikin wannan hadisi akwai dalili ala anna zauja idza daraba zawjata lalle miji in ya bugi mata tai darba adibin wato bugu na ladaftawa ba na walakantawa ba dan dai shi ladaftar da ita dan buge ta haka a faktala nafsa abin na ranta sai ta ji damuwa cikin ranta wa ja'izun to ya halitta amma idan aka raha bi darbi amma in ya tilasta ta da bugu har ya sa ta yi kyama min gaida sababin babu dalilin komi hatta ikhtar annabta har tabba da kul'i da kanta wato in namiji ya buge mata ta ta ji kashin ya mata yawa ba ta iya zama da shi ta ce tana ba da diya a raba su amma bugu na yi mata na ladabtarwa ba na ƙetana ba faja'izu to ya halitta amma idza akaraha bidarbi amma in yayi ta bugunta ya tilasta ta dole sai ta yadda da kulli min gaida sababin babu wani dalili hatta hatala annabi sa hatta ba da sule ga kanta to la yasluhu la yasfahu hulu to kulli bai inganta ba ko an raba su ta ta yi gida ya ta yi gida ana alkali na kamo shi ya kawo mata kudin ta azzalimi ashe kashi na ka ba ta ta ga halaka tana kai ta ce to za a da ta baka kuɗi kusan yanzu mutane daban-daban suke wato shi yasa in kana da yariya za ka yi aure ka yi sakara ga Allah dai ya zaɓa maka mutunan ƙwarai wani gani ne ka kai a wani ƙwarai baka san ba na ƙwarai na ba sai ta haɗa ku da shi sai matsala ta haɗa ku da shi ka gane ba na ƙwarai na ba don mutunan ƙwarai zuciya ya ka gudu idan ya ga matan nan ba ta da zama kai kuma kai ababanta ya san kuna zaune lahiya to hanya yake bada mai kyau ya zan dai tun da zaman bai yi a rabu zaman da ake da shi can da bai ɓaci ba wanga da ya shigo da baya shi ya ɓaci amma na asali bai ɓaci ba amma wani mahaukaci na ciyaya ya kai na komi ka faruwa ya faru ya kai ta kotu a yi ta yi ai ta yi ta walishe ka babu ruwa ne azu ya kai nan gaba shi ko ba za a bashi wanda zai auri da ya ta shi ma a rama ba azu ya kai ya ci banza in eh, biya lalata shi to mutane haka nan suke shi yasa in mutum zai aurar da ɗaya ta to ana so ya tsaya yi tsakara ga Allah don ita mace fa duwar ka gane ta ko ita a sarkin malamai hankalinta gajire na tana da taji tana so ta kai tana so kuma da ta ji ba ta so cewa za ta yi ba ta so ita ba kamar namiji na tunani gare ta ba ta yi wannan dogon tunani shi yasa sai an tsaya an yi mata zaɓi ba a bari ta faɗa inda za ta yi nadama nan gaba zaɓi ya kai mata in kai mata zaɓi kai kai ta yi ƙarinka ka kyale ta to lokacin da ta faɗa cikin matsala ko ko ka yi mata zaɓi ta faɗa cikin matsala sai ka samu damuwa amma wannan ka yi hankali tunda hankalinta na hakan abinda namiji ka ganewa wato yana zaune ƙasa mace ko ta hau saman bene ba ta gani ne abinda namiji ka gani yana zaune ƙasa mace ko ta hau saman bene ko saman duci ba ta gani ne hmm. ba ɗai namiji yake da mace ba halitta ce ta Allah shi ya abi ne da ya ga dama saboda aka yi hana su aure sai da wali saboda hankalinsu gajere na tunaninsu gajere na yace duka su aurar da kansu mace ba ta da ilimin ta yi kanta zaɓi sai dai waliyin ta yi mata zaɓi musamman in budurwa shi amma in ta kai wani lokaci ta yi aure ta hito ta girma to ana ba ta izini ta yi zaɓi amma sai da shawarar mai gidanta kuma babanta waliyanta don tana iya zaɓi wani abin da ba na kwarai na ba bale yanzu da mutane mai yawan su aka wana ga mutum a wallahi alau sai ta gama ka da shi ka gane ashe dan hankali gare hmm mai yawan mutane aka wana Allah ya ba mu kariya da tsaro ne yace wala wala taqahu bihi albaytut albaytuta wato albaynuna shi hul'i albainuna rabuwa ta abada ba ta ba ta aukuwa da hul'i bainuna ba ta aukuwa hada idza qala ala alfi wannan abinda a hul'i inda miji ya cewa mata ta dallaqatuki ala hul'i na sake ki bisa ga hul'i da lakataki ala alfin na sake ki bisa ga hulɗi kan dirhami dubu misali wa aka raha ala ƙabuli ya tilasta ta ta karɓa wato ya ba ta kashi don ta ƙi yadda ta anshi wannan magana tashi ya ba ta kashi ta ga halaka ta zai ta ce to na yadda zan ba da dubu ɗaya ɗin wa ina aka raha ala istizami almali in ya tilasta ta akan lizimta wata dukiya ta, wato rike mata wata dukiya wa qala zawji kamar miji yace mata dallaka fiki mutlaqan na sake ki saki mutlaqin saki ya kawo dalaku raja'iyya to sakin zai auku wato raja'a ana iya dawowa in yace mutlaqan wala ya ha almalu dukiya ba ta da zintattakun ba sai ta ba da wani abu ba walaulan abin nan ya narha da darbi ko da bai same ta da bugu ba lakin na da a ce ba bugun ce yayi ba lakin na ha sai dai ya zalunce ta yana ta cuta mata kul'i ya kasanta bashi ya rasa wadda zai yi ya ce ta bashi hul'i ya gabata bai sai ya kama cutar da shi gida jamani ba da haƙuƙiya yana hana mata wasu haƙoƙi cikin haƙƙinta tana ji tana gani ya hana mata abinci ya hana mata abin sha ya yi mata kaza a raba abu tana gani a hana mata so yake ranta ya bace ta ce wanga bakin ciki ya isa ko nawa na ina iya bashi ni in ba gidan nan to idan ya yi mata haka nan yana hana mata haƙoƙinta bai ce ta bashi hudi ba amma shi yakan yana ta cutar ta har ta gaji ta bada hudi hatta har hatta kosa fakatala nafsa ta yi hulɗi da kanta to fa hadal fi'lu minhu haramun to wannan cuta da ya mata haramun lakin hul'u nafizun sai da hulɗin ya tabbata amma dai yayi haramun da ya tilasta mata ya cuta mata har ta ba da hulɗi to ya yi harama, amma dai tun da ta ba da hulɗin da kanta hulɗin ya yi amma dai ya yi haram wala ta سبحانه وتعالى Allah ya ce kakko a eh, danne su da haƙoƙinsu su ta zabu bi ba'd ma ataytumuhunna don ku yi da sashen dukiyar da kun ka ba su wato don su gaji su ba da wani abu illa an yati na bi mu bayyana sai in zo sun zo da alfasha na. wal maradu minhu abinda aka ni da alfasha wato an ya kuna inda rajul imratu kamar ya zama wato wajen mutum akwai imratu mutum yana aure da wata mace kuma abinda da yamna'uha yamqutuha yamqutuha yana kyamar ita matar bai son amma kuma saboda sharri ne ya ƙi sakinta kun san mace ba ita adda saki ba namiji shi adda saki to Allah ya gama ta da mugun mutum bai son ta kuma bai sakinta kwai da ruha yana ta cuta mata da su ma'ashira da mummunan zamantakewa liyatar raha ilal ibtida'i idan ya tilasta ta ta ba da fansa to aka ce ma al'adalu wa ma'ana al'adadu at-tadiq wal manu kuntatawa da hana haƙi shi aka ce ma al'adadu to kun ga waɗanga duka yau in kana sauraren mata wato da waya mace goma ta zo wurinka baka ji bakwai irin wagga cuta akai musu ba bakwai cikin goma irin wagga cuta akai musu don mutane kamar na ambata daga nesa ka ganin mutum mutumin kwarai da ta haɗa ƙarshe nan na kwarai na kana gane ya amma na kwarai na ba kana gane to in ba ta haɗa ka da mutum ba ka gane a kuma mutane yanzu ba a bincike in za a ba da aure ba a bincike sai an ba suwa daga baya a dawo a yi nadama to bincikawa a kai kamin ka ba mutum ɗiyakka ya aura ko wadda dai kaka wakilta to ka yi bincike tsakani da Allah in ka gano wanda ya kamata a aura mana a aura in ka gano wanda bai dace a aura baka a aura mai ko da ta yi tsaye ta ce sai shi don in ta fada cikin matsala ita ba ta kwana kai ma baka kwana Thank you. Eh, in dai hul'i na ya ce ba ba abin ba saki ne ba in yi wanda ba a dawowa ba ana iya koma shirya yautun da sun shirya a basu mace da namiji musamman da ya karama ta auri, ta aure mutum shi an na harko gare ta rabuwar ta sai ta zama dole hmm. inda zan shirya shi ke ba ba inina ba khulun babahu iya wanda an ka halitta bila karahiya babu karanci an takara almar'atu sahabata zawji haka kawai ana zaune mace ta ji ba ta son zama da mijin nan wala yumkin ya mu bi a da'i hukuki bai yi yiwa gare ta tsaye ga haƙoƙi na ba laihi mata ba Allah dai ya haishe shi cikin ranta halaye ne da ɗabi'u ne tana ganin bai kamata ta zanna da shi ba fata harraja sai ta samu damuwa fata ta harraja sai ta samu damuwa game da shi fata na li'unarsa to tana iya kanta ta ba shi wani abu tun da dai ba laihi ya mata ba ita adda laihi walau ikata la'annarsa bila sababin faja'izu kai ko babu dalilin komi ta cewa ni dai zama da kai ya ishe ni ya to ki biya ni ta biya shi fa ja'izun ya halitta ma al-karahiya tare da karantawa shari'a lima fihi min qada'i sababu al saboda abin da ke cikin na yanki hanyar saduwa da zumunta da hanyar aure shi an makaruhi amma dai ba wani lahina babba ba tana zaune da shi haka kawai ta je ba ta zo ne kun san sha'awa wadda take mace in ba ta da namiji wanda ka iya tilasta ta gida haka kawai ta jiba ta so ne shi kenan kamar yanzu taro kan ga da mata ka zo ana cewa waliman mata wata da ta tayi hudu na kamar da kun ka ji dan hudu ya hudu kamar da kowa gani cikin abin nan a cikin littattafan ɗan a kamar nura albabi kamar da kowa gani ciki wata da ta tayi wata dawo ta ga wata dai ta ka gani sai ta gashi, ta zama banza ta kai cikin gida suna dawo ta ce ba ta so ne kuma shi kuma a yi a kasu shawo kanta hmm. shi ke nan da ta dawo zamantakewa ya lalace ta. ga ta tare da shi amma ba ta yi ba shi haƙi ne don ganin ta kai to ni wa haƙi ne ai sun ta yi ta ga wanci kuma wanci mata aure ta ita ma mata aure ta kina ita zama man za ta kai sai ta rikici mai ya kore ta wadda zai yi da ita duniya yace sai ta bashi kuɗi tace tana bashi ta bashi don sai ta kama irin mijin nan nawanci ita ko ta hita daga zaman banza shi yasa kuka gani musulunci na tare irin bukukunan gada kuka gani su ko yara matasa su kuɗi suka samu inda duk mata sun ka taro an ka kiro malami wurin kuɗi aka samu yanzu kun ga mana mun taro ɗaruruwa wurin da amma yanzu ko sisin kowa ba a samu wurin to yaren nan bai daidai su amma in ka tara mace talatin in Allah ya so in dai ka iya kirari da yabo da ba da kisa kana iya gyara tukunyar ka ta tuwo har ta miya to su mata haka nan na fi shi yasa kuwa ganin malaman nan masu maganta na mata ba don su gane wa ba ku ji wani irin kirani da aka yi sai ka aza wajen wasa na an ka ba wajen wazi ba ana ta wasu irin manganu na zarbulle da yan abin da yan kamanci sai ka aza ba wani addini na ba aza haka abin ga eh, me aka ce musu mutanen nan masu yan kamanci sai ka aza yan kamanci na aka saboda shi mutum in yana samun kuɗi inda aka samun kuɗi ko mishina ya haɗi ya samun kuɗi to haka nan Allah ya su su mata shi yasa an ka hana su irin wannan tarukan ku hana su zuwa tarukan nan ba alheri ba ne kamar da mai islahar mashi mai ambata ya ce maza na nan tarshe masu son aure suna nan bila adadin mata na nan masu bidan maza suna nan bila adadin ya ce amma waɗannan al'adun na irin tarukan sun hana aure don wata ko ta yadda da kai auren ka za ka yi wani ya ce wajen taron nan ya ganta ya yi mata wani alherin yau ɗai sai ka je ta dawo ta walwala wannan magana a koyi a yi ta ce wallahi ba ni so ne kuma kila ma bashi ya ciwo abin nan da ya bata to inda ba a wajen biki ba ana ana haduwa to amma yaran nan waɗanda ka tara matan nan suna samun kuɗi gaskiya ba su bane gaskiya ba su bane Don yau ko bi wata hanya ya ga yana samun kuɗi to raba shi da ita waya gare ko bi wata hanya ya ga yana samun kuɗi in dai mai tasowa na matashi na to raba shi da ita waya gare shi yasa kun ga matasa malamai na taitowa wai takarar da tsaya takarar ta za su kai da kowa a ji an gaice ka saboda Allah ba ka zuwa sai an biya ka to mi ka bi siyasa kuma kai ka ce ka ai zabe saboda Allah sai an bada kuɗi ka da kuɗin ga ce takara za ka yi Allah na ya tashi tuna ma a to nawa gare ka za ka kai kai wa'azin ga da Allah ya ce kai ba kai in ba a biyan ka kuma kowa ya san haka nan kaji kuma kai kace ka azabe yan siyasa sai sun ba da kuɗi ka to ba ka da kuɗi kuma ka ce kara ka hito da eh, dai ka yi da haka ce ka yi ta bacin mutane eh, ina gane su wace uwa a gare mai ba shi kuɗi ko ne uba a gare mai ba shi kuɗi wayannan yaran da ka gani yaran ko motsi suna iya yi ko motsi suna iya yi kana ganin mutum ko motsi bai iya yi balle ya magana ya ce samu kuɗi banza ɗaya yake jira kwan waki ba su iya yin wannan ya to ku ta ƙoƙari ku sha ka abin ku da da abin don wani da ya faɗa wurin na yaga ƙani ne bai zaɓi ne fa hisan da sanyi ƙani ne bai zaɓi ne kuma kowa ta an ka iske ta an ka bata dubu goma shi bai bata ko ɗari ba ta zaɓi ne kowa ta ba ta zaɓi ne to daga nan sai hawan jini kana yaro karami ka gama kan ka ji daɗi ko zuwa yan siyasa mai yawan su aka gani lahiya da duka ji sai kasashen waje ba hutu na sun ka ba asibiti shayuwa ne ya tai hutu ya tai asibiti kaji asibiti na suka zuwa ko zuwa lahiya gare zuwa lekato ɗaya ka kada ka kai maka ka samu matsala kana yaro ka daidai ka jama kan ka bashi kuna ganin ga wasu nan sun shigo kuna ji Eh, ko ina kan ji gidan rediyo da wayoyin da aka ture ture da suna aka ɓaci duk duniya ga ko ina suna aka ɓaci kai yaro kai da ka san yabo ka kada kanka cikin irin wanga lokaci ko ina ka shiga bacin ka akai in ka shigo gida matan ka su ce sun ga kaza sun ga kaza sun ji kaza sun ji kaza game da kai ashe haka kake in ka to wajen abokan ka su ce haka nan in ka ce a ce haka nan baka saba ba kai da ka san aite yabonka an kama bakin ka banda ka ja maka kawon jini za ka yi Allah dai shi mana jagora wancan sharhu sunna ya kare sai sharhu kitabut tauhid kala musannif rahimahullah kala bukhari fi sahih bukhari ya ce cikin litafi ne kala katada katada ya ce khalaqallahu hadiyan an-nujuma li thalathin Allah ya halice waɗanga tauraru saboda abu zinatul lisama'i wato don kawa ga sama kunga tauraru na kawa ta sama ɗayan tauraru sun kawo shara sama sai ka ga abin zaccawon gani war jumal shayadin abu na biyu kuma an halicce su don jiwa waje ja'alna na hara shayadin wa tana wa alamatin yahuta dabiha da alamomi wanda suka shiga da ita wa bin najmi kum yahtadun da tauraru suke shiriwa su gane hanyoyin su abubuwa uku ke wa man ta'awwala ya gaira zalik wanda yayi ta'awili wani abu wanda ba abubuwan gada Allah ya faɗi yace ya halitta tauraru don shi ba wanda yayi wani tawali ba waɗanga abubuwa ba a kada'a ya yi kuskure wa ada'a nasibahu ya wala kan ne na lahira wata kallafa ma la ilma lahu bi ya tsora makai ne abin da yi da ilimi gare shi wato ya shiga ilimin gaibi kenan asharu wato shayi hada al'asaru allaka wani bukari wannan hadisi bukari ya rawaito shi a abin na a ta'alika fi yi cikin littafi kama kala musannif kama wanda mai littafi ya ce wa kharajahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya fitar da wannan hadisi wa abdu bin da abdu bin wa ibn jaririn da ibn jaririn wa ibn da ibn munzir wa ibn hatim da ibn abi hatim wa abu shaykh da abu shaykh ibn habban wal khadib sun rawaito shi fi kitabin nujuma nashi an qatada wa labadu labada hadisan قال ياتي ان الله للي Allah الله انما جعل هذه النجوم لثلاثه حكام dama ya sanya waɗanda tauraru don ɗabi'u guda uku ja'alaha zinata lissama ya sanya tauraru ta zama ƙawa ga sama waje alaha yota dabiha ya sanya ta alam wanda ake shirwa da ita da hanya waje alaha rujuman da shayaɗi ne ya sanya ta mai tsaro tana jehe shaidan yin sun kawo sama sata wa man ya biya da zalika wanda ya nemo wani ilimi ga tauraru wanda ba waɗanda abubuwa da Allah ya halicce ta don su ba wa kad qala bi ra'ayi haqiqa yayi magana ne da ra'ayi ne ba da shari'a ba wa aka da haddahu kuma ya kuskure rabo ne na lahira don ya bata shi saboda ko shiga ilimin gaibi to yayi ma imani ne wato illa wa da ba ya walakanta ya tuzarta rabo ne wata kallafa ma la ilma lahu bi ya tura kai ne abin da bai da sani gare shi wa inna na san jahala lalle mutane wasu mutane jahalatu bi amrillah wa inda sun ka jahalci al'amarin Allah kadi ahada sufi hadin najuma kahana sun haddasa bokanci ga wannan tauraro wato bokanci da kwa manyan bokaye da ilimin tauraro na suka zama bokaye suna cewa mana rasa bi najami kaza wa kaza wanda ya aure lokacin tauraru kaza da lokacin tauraru kaza kana kaza wa kaza zai samu kaza zai samu kaza kun ga bokanci ya shigo wa man safara bi najami kaza wa kaza wanda ya a zuwa bid'a lokacin tauraru kaza da lokacin tauraru kaza kana kaza wa kaza zai kasance ya samu kaza kuma ya samu kaza na alheri wala amri na rance da Allah ma min najamin babu wata tauraruwa illa yulad bihi al-ahmar wa abin nan illa yulad bihi face ana haifawa da shi al-ahmar ja wal asawar da baki wa dawilu da dogo wal qasir da gajeri wal hasan da mai kyau wal damim da mara kyau abin zargi wa ma ulama hadhihi an-nujumu wato ba a san wannan tauraru ba wa haza daba da wannan dabba ba wa haza da'iru da wannan tsuntsu ba a san su da shay'in da wani abu mai hadar gaibi da wannan gaibi ba wanda za a jingina mala'iku a za a jingina ma tauraru walau anna ahadan alimul gaiba inda a ce akwai wani mutum wanda ka sanin gaibi la alimahu adamu da adamu ya san shi allazi khalaqahu allah bi yadi wanda Allah da hannu ne ya halitta annabi adamu inda a ce mutum na iya sanin gaibi da annabi adamu ya san gaibi su su laɗe da ka kaza su ce in kaza za in ka kaza ta faru kaza da kaza shi zai auku ya ce to ai wannan bokancin da sun waɗa cikin gaibi da sunan tauraro ai ba wanda ya san shi in ba Allah ba don inda a ce akwai mutum guda wanda ka sani ne da an iska annabi adamu ya san gaibi shi da Allah allazi ya khalaqa wallahu bi wanda Allah ya halicce shi da hannu ne wa asjada lahu malaikata wa yasa mala'iku ne su mai sujuda wa allamahu a kulli shay'in ya sanar da shi sunayen abubuwa duka amma duk da haka bai san gaibe ba to wani mutum na zai zo ya bada labarin gaibe ai in tararu kaza ya hito abu kaza zai faru abu kaza da kaza zai faru ai tun kwanaki na gaya muku tauraron nan da ya zo na gaya muku kaza za su waru kaza za su waru yana ta ba da irin wannan labari wai yana nuna shi ya sa abin da Allah ya kore to wannan bokanci na kun ga ilimin tauraro asali ne halan nan ga abubuwa uku da mun ka ambata da ku amma kun ga sun wuce da shi sun kai har ga bokanci wanda yake a so ake yi duk abin da ka ji an ce akwai hituna gaba gare shi to tsaya da nesa kakka kai kanka inda hitunan take kun san shekaran da na gaya muku ce, kama haka yake kamar roƙiya roƙiya asalin ta halatta amma wasu sun yi zurhi ciki har suna ba da labarin gaibi na ga wani mutum da ya ce wai shi hawaya gare ta aljannu don haka yana iya gane kaza yana iya gane kaza ta hanyar aljani kaza ko aljani ya san wani abu wanda Allah bai faɗa mai ba to kun ga duk irin wayannan abubuwa daga halan na yana gurgusa yana gurgusa don bai ɗaya yabo ya kisa inda an halitta mai har kai kai ne inda zai kada kai ne cikin halari to mutum ilimin da da anka ce yana kai ga hatsari to kakkama shiga shi yasa kun gaji wasu malamai sun ce ilimin nujuma haramun darasin mu na sati can sati na uku kenan ilimin nujuma haramun saboda irin wanga saboda irin waɗanga dalilai da aka gudu mutum ya faɗa ciki kaulu da ya yace khalaqallahu hadhihi na nujuma li Allah ya halicci waɗanga tauraru saboda abu ila akhirih zuwa ƙarshen magana tashi hada ma'khuz min alqur'ani wannan kalma da yake faɗa daga qur'ani aka fahimto ta fi qawlihi ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha haƙiƙa mun kawata saman duniya da tauraro wato mun kawata saman duniya da nau'in tauraro kun ga abu na ɗaya kenan waje an na haru juman lishayatin kuma man sanya ta ta zama jiwa ga shekarni. wa qawluhu ta'ala na uku cewa Allah wa alamatin kuma da alamomi wabin na ya hum duna su mutane da tauraru suka shiriwa zuwa ga hanyarsu su abinda Kur'ani ya faɗa wabi ya ishara tun cikin wannan akwai ishara ila annan najuma min min samaa as lalle tauraru cikin saman duniya suke wannan ya nuna tauraru cikin sama suke ta duniya wadda ba su kai sama ta biyu ba wadda sama da muka gani nan na suke suna yin kawa ga sama muna ganin su suna kawa ta kamar lokacin da wata yayi nisa in ka bibi sama sai ka ganin ta zangonin sha'awa ana cewa da ai tauraro yayo shara saboda ka ya busar da duk wani duhu abin ya yi kyau ya ce to a wannan ayoyin su ne sanadiyya wa bi hadisun rawahu ibn mardawi cikin wannan matsala akwai hadisan da ibn mardawi ya ruwaito an ibn mas'udin daga ibn mas'ud radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma sama'ad duniya amma saman duniya fa inna allaha khalaqa min duhani hakika Allah ya halicce ta da hayaki ita saman duniya Allah ya halicce ta da hayaki waje fiha sirajan kuma ya sanya hitila cikin ta wato rana wa kamaran munira ya sanya wata mai haske cikin ta kuma wa zayyanaha wa zayyanaha wa zayyanaha ya kawata ta bi masabihan nujumu da da abin nan hittin tiluna an nujuma tauraru wato hasken tauraru alaha rujuman da shayaɗi kuma ya sanya ta ta zama abin jiwa ga shaitannu wa hibzan kuma ta zama mai fakewa min kulle shaitanin rajim daga kowane shaitan abin nisantawa ga rama kun ga wannan aikin tauraru kenan a sama wa qawlu da yace wa alamati ai dalalatun ala aljihati wato alama suna nuni ga suna shirewa ga huska inda za ana wal buddani tana shirewa ga garuruwa inda za ana wana wa zalika da abin da ya kama da wannan yuhuta dabiha ana shirewa da tauraru ga wa'annan fuskokin bisigatul majhul wato yuhuta dabiha bi sigatil majhul ay yahtadi biha annas mutane na shiriwa da ita fi zalika cikin tahiyoyinsu kama kana ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma Allah shi ya sanya muku tauraru litata dubiha don ku shirye da ita fi zulmatil barri wal bahri cikin duhwan tudu da na gulbi walaysa al-maradu ya hataduna biha fi ilmi al-ghaibi ba wai ana ni da tauraru za su shiru ga ilimin gaibi ba a ga ilimin rayuwarsu wato hanyar huskokin da suka so su huskanta wale haza kala don haka malam ya ce wa man ta'awwala duk wanda ya yi tawili ga ha ga tauraru gaira zalika wanda ba wannan fassara ba za a mafi fiha gaira ma zakarallahu ta'ala to ya raya ne ga tauraru abinda Allah bai faɗi ba min hada salasa abinda Allah bai faɗi mana na fadda biha ilmar gaibi yayi da awa ilmin gaibi da ita shi wanda ya wuce abubuwan ga uku to faqada aka da yayi kuskure haisu takallama rajaman bil gaibi lokacin da ya yi magana jiwa da gaibi kawai wa a anasibahu ya walakanta rabonai ai haddahu ya lalata rabonai min umrihi ga rayuwa ce li'annahu ishtagala don shi ya shagala bai ma la fa'ida fi da abin da bai da fa'ida ciki don duk wanda ya shagala da sha'ani ilimin gaibi ya shagaltar da kai ne ga abin da bai da unhwani gare shi don bai gane shi Balhuwa huwa mudirratun mahada ai shagala da ilimin gaibi mudirratun cutarwa ce mahada Wata kallafa ma na ilma kuma ya dora makai ne abin da bai da ilimi da shi sha'anin gaibi ai ta'ada shay'an la yatasawwaru ilmuhu ya ya shiga cikin wani abu wanda bai iya suranta ilimi ne la'anna akhbara samai domin labaran sama wal umurul magayyaba da al'amurra na gaibi la walamu illa min tariqil kitab wa sunna ba a sanin sai ta hanyar qur'ani da sunna ba ta hanyar abokanci ba walaysa biha abyadu min ma taqaddam kuma babu ƙari ga bayanin da ya gabata abubuwa ukura qala daudi daudi yace qaulu qatada cewa da malam qatada yayi tun nuzum magana qatada tun nuzum hasanu wato maganar da ya ga tauraru tana da kyau illa a akada sai dai cewar da yi kuskure wa'ada a nasibo ya walakanta rabonai wa innahu asara fi zalika ya takaita ga wannan bal wato ba haka nan dai zai cewa ya ci yi kuskure ya lalata rabonai ba Malam Dawud ya ce abinda abinda da ya faɗi duka gaskiya na game da tauraru. amma banda abu guda nan kan ya takaita kamata ya shi ke sabu matuƙa da ya ce a kaɗa'a wa da a nafibo ya ce ba haka ya kamata ya ce ba fa ina wa ƙasar fi zalika ai ya takaita ba haka ya kamata ya ce ba domin ya kamata ya ce bal ƙatilun zalika a bal ƙa'ilu zalika kafirun ya ce wanda ya faɗi wannan kahiri ba ya ce wai ya walakanta rabu ne ya ce mai kahiri Eh, ya ce abin da ya kamata ya ce ke ya ce mai kahiri na amma ya ce ya yi kuskure ya walakanta rabo na ya ce duk maganar daidai take amma wa daya da kuskure da bai ce mai kahiri ba saboda haka ta hanyar tauraro da yawa kunga shi wanga littahi da muke ciki ne abin na nan littafin azawajir ba wanga ba azawajir muna taya da ku za ku ga inda za mu kai da ku game da ilimin tauraru jurewa ciki kafirci ne tabbatacce kamar da za mu kai da ku za ku kafirci na tabbatacce in Allah ya kaddar mana da yawanci ne da lahiya za mu kai da ku can saboda haka a yi nesa da duk abin da zai kai mutum da kafirci ku yi nesa gare shi kafirci ba karamin matsala ba ce babban matsala ta don duk abin da zai dawamar da mutum wuta to in mutum na iyawa ya bi hanyar da zai kauce mu wannan yanzu ba wutar lahira ba ko wutar lantarki an ka tabbatar da kai shi kaga an ka kara bale wutar dawa wato wa kun ka gani yana iya kai minti goma an ka hasa wuta wagga ta tuwo an ka kada shi ya shige ciki duka wa kuwa ga zata yana minti goma bai mutu ba ce in dai bata mutu ba minti goma bai mutu ba to duk abin da aka kai mutum ga irin wannan wutar gudu ne aka yi bale wutar lahira inna hala ihdar kubar Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne ya kara mana ibada sai da halatu ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman duk abin da ka kai mu ga kafirci Allah ya nisanta mu gare shi ba shi kaɗai ba duk abin da ka kai mu ga sabon Allah Allah ya nisanta mu gare shi sabon karami da babba abin da duk ya kai mu ga samun rahama da da da falala Allah to Allah ya aza mu gare shi ya tsarkake mana niyoyin mu da ayyukan mu ya ba mu ikhlasi ya kuma ba mu mutaba'a kuma ya ba mu iko mu kwana nan wurin ba ka zuwa kotu ba ko haihuwa ɗari ta yi ana huli da ita ai in shari'a ta ta rage ta haɗa mu to ba ka kore shi in shari'a ta haɗe shi sai dai abinda na sani ko ni ka zato don ko ni ba kotun naka zuwa ba kasan yanzu an rage kuli irin da don kasan harkon izala kana da ka kawai sai a ce dan izala kake shi ɗaya ne babu dalili shi ko dan izala ya ni ko sai an bani huli ya azama ubanta kuɗin da bai iya biya eh to ba su dai ka huli ba ana ana huli sai dai ba kamar da ba dole kan aka huli don da ƙari da yaji aka ciya ta ka tafi Iyi eh, wato beni har yanzu beni haka ne yake amma a rama ba ƙauye ɗaya ka bari. Ai har yanzu suna nan suna wuri. Aura ya ka gani ta ce ba ta so ya taimake su lokacin ba ya taimake su ai abin da ya sa'in izala da sun ka shigo izala sannan ilimi gare su su ko nan ba su da ilimi a sannan su ko manya manyan gwamnati ta alƙalai su ko ilimi gare su ba su san izala amma ilimi gare su an kawo ga magana hulun nan sai alkali ya rutsa ya kashe aure da an daga wajen sai ce a dakatar sai a yi ta shari'a har uban ɗaya ya gaji ya ba da wani abu shi wannan huli ya taimaki yan izala farko, don babu abin da ya haɗa da masu kafuna lahiya lokacin da kaka dawo a yin shekara a ce sai ka ba da hul'i babu dalilin kun kuma gaskiya ko su 'yan izala wannan lokaci ko su yan izalan na sa akwai waɗanda ka umarni da dama su da kawai ka ɓata musu da sai ce da ya su Ka kaga in mai huli kake kai huli in ba ka huli ka yi hankuri da walakanci ka na son ka kana son ta an ce ta yi haihuwa ɗaya mace ta ta haihuwa sai ka ji an ce ba ta dawo babu dalilin komi sai a ce ba ta dawa to an fama da abubuwa sannan amma dai abubuwan sun yi dama yanzu wani gehe sun ka koma kuma amma dai ban cewa an ba bahuli har yanzu sai mutum ya ta kotu ya tambaya alkali ya jiya amma dai birni na san babu hulɗi da yawa amma dai kawai kan kuma abinda ka kashe shi kowannen ku yi kokari in zai yi aure ya binciki gidan kwarai ya shiga wanda duk zai bada ɗaya sai ya binciki gidan kwarai ya shiga a yi lahiya lau in rabuwa ta to rabu lahiya a yi aure lahiya lau in rabuwa ta to rabu lahiya lau babu jidali tsakanin kowa da kowa amma ku to ku yi aure an yi aure girma da arziki kowa na son wani amma wajen rabuwa ko da aka rabuwa ba wai ba wai wanga dai aure ta bai son su ba ko ƴan uwa ne ba su san ƴan uwa wa'ancan ina abu yayi wannan abin na wannan la'ani na ba huli ba huli kawai da kajji mun yi karatun bayan yanzu haka shi a huli kaji kuma wanda an kawar hulɗin da shi duniya kaji suna ne to sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi sallam. sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنا رقمك بالله لأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka tausaya mana duk abin da zai kai mu gabata rabonmu na lahira Allah ka nisanta mu gare shi Allah saboda rahamarka ka kare mu daga sharrin bokaye ka kare mu daga sharran bokanci da sharran bokaye da sharran jama'su ka kare mu daga sharran sihiri ka kare mu daga sharran masu sihiri da sharran jama'su Allah ka kare mu daga sharran malaman sihiri Allah ka kare mu daga sharran malaman sihiri Allah ka kare mu daga sharran jama'a bokaye Allah ka kare mu daga sharran jama'a bokaye Allah ka kare mu ka kare ɗiya ka kare iyali Allah ka kare mu ka kare ɗiya ka kare iyali Allah ka kare mu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare mu baki ɗaya da albarkar sunayenka da sabobinka madaukaka ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu ka gafarta matayen matayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka bamu Allah ka shirya mana su ilawa mil qiyama Allah ka rika mana su ka sa musu albarka saboda albarka yanka da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin na kusa ka kare mu daga sharrin na nesa ka kare mu daga sharrin mutum da aljani da sauran halittunka ka kare mu daga sharrin wanda muka sani da wanda ba mu sani ba saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana kan mu kulla mu kowa shiri kada mai niyyar kullawa masu ƙulla mana da masu niyyar ƙullawa na kusa da na nesa Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu’ayinmu, Allah ka kyautace ƙarshenmu ya Allah ka <coughs> kyautace ƙarshenmu ya Allah ka kyautace ƙarshenmu ka gafarta mu bayinka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka tosaya mana ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne almasira Allah ka ƙara mata kariya da tsaronka Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare mu. Allah ka kare maka kare gidajen mu lailan wa naharan saboda albarka sunayenka ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka kare ɗaya, ka kare iyali ka kare zuriya ka kare mu baki ɗaya. Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu musamman wannan masallaci namu Allah ka kara mana kariya da tsaronka Allah ka kara mana kariya da tsaronka Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka ka shirya mamu ka shirya limamai da albarka sunayenka Allah ka kare maka kare dukan makarantun nan mu musamman wannan makaranta jawud ta sanin ka kara mana kariya da tsaronka yan makarantar mu Allah ka shirya su yan makarantar mu ka ba su abin da suka tobe biɗa yan makarantar mu ka kare su daga sharrin masu nihin su da shiri na kusa da na nesa Allah ka kare mu ka kare yan makarantar mu ka taimaka mana Allah ka taimaki makarantar Jawud Taslim Allah ka taimake mu ka taimaki makarantar Jawud Taslim Allah ka ba ta mataimaka na kwarai Allah ka ba ta mashawarta na kwarai masu zagon ƙasa da masu jira abu ya lalace Allah ka waje wata salin maganin su Allah ka waje wata salin maganin su Allah ka hana musu ganin abin da suka son su gani Allah ka hana musu ganin abin da suka son su gani Allah ka taimake makarantar Jawud ta Allah ka taimake makarantar gaba ɗaya ka ba ta kariya da tsaronka shugabanninta Allah ka ƙara musu kariya da tsaronka ka kare su daga sharorin masu shiri ka kare su daga cutar masu cuta da makircin makirai Allah ka shirya a makaranta Allah ka shirya a makaranta Allah ka tusaya mana ka taimaka mana wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu saboda albarkar sunayenka Allah lailan wa naharan ka ba mu kariya da tsaronka Allah lailan wa naharan ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu bayin ka musulmi da ba su da lahiya yare da manya maza da mata Allah ka ba su lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya musulmin da ka jarraba da damuwa da bakin ciki da tsoro da rigita Allah ka kuranye musu Allah ka kuranye musu Allah ka kuranye musu laihin da suka yi ma kai musu wannan jarabawa ka gafarta musu ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin mutaka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله